من الاجماع والقول انت مسدد ما انا قبل حديث يا دبو بيو تقريبير دا أكو دبوبيو بيو تقريبير دا أكو باب الشركة باب اللي كما كان اكان تاريا في الرقيقي اكان باوا في تاريا وجنكم ملكيشي قال انت مسدد قال عن عن جوير يا بنت اسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسنت من عاتق shirka laudu wanda ya yanta nasa bangaren fima mulki cikin wani bawa da suka mallaka da wani wajaba alaihi an yu'tika kullahu ya wajaba gare shi yantar da shi baki daya in kana lahu malu idan yana da wani kuɗi rara a gefe kenan sadara samani wanda zai iya kaiwa adadin kuɗin bawan duka yuqamu qimata adalci sai a masa kima ta adalci ko biyu ne kuka mallake shi kace kai na wanka sannan yan taka to a shari'a wajibi ne kuma ka ɗauko kana da kuɗin kuɗin kuɗin ka ɗauko ka bayar ka ba wanke tafi albashi kai wanda suke mata mukajaba shi ba kuɗinka da kanka an gane don so ake a kashe babin bautar wa yi wata shuraka ohun hissahun eh, abokan tarayyarsa akan mallaka ba wani ce a ba su nasu kasar wa yi kalla sabilul mu'azzak sai a saki wannan wanda aka yanta haɗin ƙwarar da gaske sai a masa mukataba wani kenan kuma wani alkhairi shi kenan in babu alkhairi aka ce haɗo kuɗi shi kenan قال حسام بن نعمان قال حسام جرير بن حازم عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسأل الشيء من عاتق الشيء صلوا دول ليك وفي أنت نا... أنت ناتك في عبد أكون ونباع عرتك كله أنت شركة إن كان له مال أن ذلك idan kana da dukiya ko shi bawan yadda dukiya da aka ce ta tafi sai a bar shi kamar idan ina ba wa zai zama yana da dukiya a halin yana kasu wani a gani idan kai mai dukiya kana da wanda kai ta ce kana da wata dukiya shi ke kenan wa'ila. idan babu yustak a a ba shi dama aiki a nemo masa aiki zai yi gera masu kukin halin amma ka a matsanta masa je nemo aiki a cikin kullum kawo dubu biyu an gane ana sa rai da iya samun dubu goma ko dubu biyar ko dubu uku sai a sa masa shi ne tafa'a a nemo masa aiki a ba shi aiki bai zai ramshi kungiyar azumi amma ka a takura masa har ya haɗa kuɗin baki amma da ya riga ya samu inci ماذا صاحب بن نعمان قال سنة جرير بن حازم عن قتاد عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك باب الاشتراك عقلي باب اللي كما قلنا أكان كاكاوا بالهدي والبدن tarayya a cikin hadaya tarayya a cikin layya tarayya a cikin mallakar albudun raƙuma badana ta ce gudun wadda sharakar rajul a rajul idan mutum ya tarayya da mutum ya bi cikin hadaya ba da ma a hada an gane ko bayan ya riga ya yi hadaya ko kuma ya fara ya ware wani cewa zai hadaya to ne ya su shigar da ni sai ba su abin da yake ganin cewa zai su jeri ko bayan ya ware abin da zai da yake ni ba da wannan ya fito zo mu hada mu kawai dai ana ta magana tarayya tarayya tarayya mun fito wannan bukhari ya kawo shi ne a babu kasuwanci to da sani cewa ana samun rawaja na tsofali ya tsoki tattalin arziki da ya abaka da shi inda hannayen mutane jiwa idan zama cewa wannan bibiyar kai naka ne kita ran da ka mutu ba an daina ran da ka durkushe kamfani ya durkushe amma aka tarayya ne group ne dan da wannan faɗi wannan da ya dago kuma ba za a faɗi din ba idan wahi ma al jama'a wal shaytan ma al wahid wa huwa min ithna ab'ad na'am قال صاحب النعمان قال صاحب حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ثابت او عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قريب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في اسوق صبح رابعه الساتيه تهد من ذي الحجه فوجد ذي الحجه muhulli da bilhajji sun zo da niyyar aikin hajji la ya khalitsuhum shay'un babu wani abu da ya wato yake tare da su ma'ana babu kamshin turare a jikin su falamma qadimna amarna da muka isa marka, sai an san ya umarce mu fa ja'alnaha umara. wannan ne da muka so da ita mai umara ne a ita ta koma umara mai hukun ne koma mai umara ni koma umara mai ke lalle da tamattu'i wa anna nisa ina nisa'ina kuma ma mu je ma mu yada zango wajen iyalan mu mata ma'ana idan muka wuri wani cikin kuma ya halatta gare mu fa bashar fi zalikal qala sai masu maganganu suka waya masu cewa suka ne masu ce ku ce bana tsaya ki bakar jabi jabi yace fa a aduna ila mina sai dai mu ga ya tafi mina wa zakaru yaqulu maniyan amma ga al'aurar tana digar da mani bakar jabir bi kafi sai jabir ya nuna janin jiki na ɗit wato ishara ya yi kuma daga zalika da biyu sallam sai wani labari ya cike a nabi sallam cewa ga fasa bai ce kina ka za su fulmina ga shi al'aurar su ga za ka za ka za fa kama khatima sai tashi hudu ba fa kare ce ba gani ni na kawo ana kawaman labari ya cike cewa wasu mutane ko nuna kaza wa kaza suna cewa kaza kaza to an shi da ya ce su warware A ramu su ne ke nuna cewa kuma ya da ta gare su sai daga wanda bai fahimta ba ko labarin bai iske shi ba wallahi na rantse da Allah la ana abaru wa atqalillahi minni na fi tsada na fi jin tsoron Allah walau an ni taqabaltu min amri ba dan na yace ni a dabi'a ta duk sanda na fuskanci ne gaba akan wani lamari marsa da barki bana jiwa baya na dauko niyya ne cikin rani to ni aka san ma a hadisi shi kenan da a wannan lokacin kawai kenan ni ma da ba zan zo da hadaya ba da ba zan yi hadaya ba ko ka ce ma a hadaitu ga shi kuma a ce na taho da hadaya walaula anna ma'i alhadiya la halaltu da ba dan da hadaya a tare da limani wasu an warware ko sai in yi ifiradi. a gani a ifiradi ne ba za ka yi hadaya ba amma da kirani da tamattu'i a matsayin ka na ko da suka yanka an bar sunan وقام السراق بن مالك بن جعشم sai sarar da malik dan ju'sh ne sai su kare ya rasulullah ilmu Allah hiya lana aw lil abad wannan damar mu sai dauko aikin haji ya aje kuma ya umara ya shafe mun kuɗi ko kuma lil kowa ma zai iya fa qala ce la bal lil abad ba ku kaɗi har abada qala to jaa ali bin abi talib sidna ali yazu fa qala adu ma ce masa yaqulu labbaika bima ahalla bi rasulullahi sallallahu alaihi sai ali a gefe sai yake na Allah ka amsa mun irin niyyar da annabi Muhammad Sallam ya ɗauka wa qala to qala akhar dai kuma sai yace labbaika bi in ka sai bi hajjati rasulullahi sallallahu alaihi da koma kamar to in ka ce da abin da ya niyya irani bi hajjati فأمرنا الإسلام أن يقيم على شرائعه وأشرفه بالهدي كان مسلم تكتج على سنة كائنية زوناء سنية كا في تارية رشيئة شمالية باش دارية في تزوق تارية أنغاني يا شيء نا لبيت بما عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باش دارية نعم أيضا مزيد كذا باش هذا؟ إفراجي سنة جاي أزمي اللي أزمي يقول لا ثلاثة من حجة سبعة من درجة إلى an gani babu man adala asharan min ganam fil babu da ke magana akan wanda yake ganin cewa raƙumi guda ɗaya shine jazur daidai yake da awakai ko jimakai guda goma a yayin rabo a haka ake raba su an muhammad to ka kira me yake nuna ma idan an baka dama ka yanka tinkiya ko rago ko dan taure a hadaya ko a ko a layya to idan ku goma ku za ku iya yankara ku wannan ke amma hadisi abin da burda ya ce guda bakwai ko ba ka ba to amma wannan abin da ya zo cikin wannan yana hukunta wancan قال محمد قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من قبل أن تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من تهامة يعرف قولين التهامة فأصبنا فأصبنا zana mun sai muka samu dabbobi wa imilan da raƙuma fa ajila tsawon mutane su kama gaggawa fa azlau biha al-qudur ai malam ko su suka yi yanka ne ka suka zuba a cikin yanka suka fara dashi fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa fa amara biya sai ce a juye fa uku sai a zubar sun ma'adala ashirin mai ganin bijazu wannan me yake kama a zubar me faru a'a na daya ne sun suno kuma sun kama suna ci ai abinda muka faɗa shi ne lau asibatul eh, hadiyu ala tsari da za a ce ta gaza ta kasa da ake cewa ai mani ya ci ba zai ci ba an gane ki yasa dama idan kana aka tawo da dabbar sai ta kasa mukan ta huce sun turbi idan aka yanka ta za a ɗauki takalmi a ɗora a kanta duk ya yanzu sai dai ƙetare ya san wani tare ta ya ce sai dai da ni da kawai da muke zaune gari mu ne za mu ci na to sai to shi nan daga nan kuma sun ma'adala ashirin sai daidaita da ya daidaita cewa ashirin yau ganin bida zo dabbobi guda goma ƙananan dabbobi daidai suke da raƙumi ɗaya sun ma'ina ba'iran ana cin wannan magana sai aka samu na raƙumi na da ya gudu ya tsere walaisu bil qawmi illa khairun yasira kuma babu dawakai a cikin wannan tafiyar sai yan kadan farama rajul sai wani ya wato ya harbe shi fa abasu bi lisani sai ya tsare shi da wadda ta kubar da wannan kibiya da ya harba masa ko ya harbe shi kai buge shi shi ya rasulullah ibn Allah na wanda babu suna da irin su ɗabi'u da wasu tadoji ka awa bin bin wahash kamar irin ɗabi'un namun dawa fa ma ga wayabana kuma wa fa ma galabu kuma min hadu wacce ta tsere muku daga cikin su wasna'u bi hakaza ki mata abin da ake yi din a harbe ta kaga qala ti qala jaddi ya rasulullah tikka kana yace ya alim Allah ina narju aw nakhafu an dalqa al'adu gada muna jin tsoron haduwa da makiya gobe walaita ma'ana mudal ba mu da wukaki muda jam'i na mudiya al-mudiya shi ne hanjar Buka irin ga yawon jini na wuce din nan fa nazba'u bil qasab zamu daukar kara mu tsaga shi mu jara shi mu yanka da shi fa qalat i'jal aw arni ma al-hardam i'jal ma'ana yake ya amfani shi aw arni shi ma duk yare ne yace ma an haradam ku duk kaida ba ma koi kara ba duk wani abu da zai balle jini an gane ko ya furda jini furdar da jini wa zikirtu wallahi alai aka ambaci sunan Allah a kansa wa kulu ku ci duk abin da yanka muku ta suke in ba haƙori ba ko zufur da farki wa sau kuma an zali zan muku bayani a kansu amma sinu shi haƙori fa azmun ai ƙashi ne ba a yanka da ƙashi wa amma zufur farce fa mudal habasha ne wuƙa abin yanka na mutanen habasha taburahan littafin jingina babu rahan babu da ke magana akan jingina fil hadar a halin saman gida ba sai kawai a halin tafiya ba ku kuma saboda wani tafiya ban fari halin ba sai sai duk mutane su ɗauka sai in a halin tafiya ne a za a jingina a halin zaman gida wayin kutu ana safar idan kun kasance a halin tafiya walam tajidu ban ba samu wanda zai rubuta muku yarjejeniyar bashi ba to fari hanun sai ku yi jingina makudu ba a ban karba sai a jingina قال الإسلام مسلم ابن إبراهيم قال الإسلام شاب قال الإسلام قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ولقد وهان رهان النبي صلى الله عليه وسلم درعة عليه السلام يا بعد جنجنر وتكلتان سنياتي بشعير ياك بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير نادوا ذا النبي صلى الله عليه وسلم دا وتقراسة تقاري شعير وإهالتي دا وتمية سنخة صابوري من شوف walakar sami'atu ya kullu wannan jina cewa ma asba ali ali Muhammadu sallallahu alaihi babu abin da yawa yi gari a gidan Ali Muhammadu sallallahu ko ga ali annabi sallallahu illa sa'a abin da yawa yi gari a gidan ko abin da muka waye gari da shi sa'i ɗaya ne wala amsa ba ma kuma abin da ya mata shi wa innahum latis'atu latis'atu abwa to abiya abiyatu kuma a lokacin gidan annabi sallallahu gida ne guda tara an gani gida ne tara kuma abin da ake da shi sa'i daya kwano daya na gari to sai ce ne zo da kawai annabi sallallahu alaihi abinci babu marar hannun dir'a babu da ke magana akan wanda ya bada jinginar kayansa don ya karba abinci ai abinci shine gaba da komai sa daga cikin manya-manyan abubuwa al'ummar duk da suke da hankali kokarin suke ya za a ta ɗauke al'ummar su daga tunanin abinci duk sanda ya zama cewa dan adam kullum tunanin da zai ci abinci to ba fa abin da zai iya ya zai karatu yayi ya zai rike karatu yayi mutum yana jin yunwa ka ba da jingina ka ko rigarka ko malin malin ɗinka da kayanka don ka karɓo ka abinci. Ƙala da samun ne ƙala san abu wahid, ƙala san al'amash ƙal ta zakar na inda Ibrahim Ar-Rahan. ce, mun tattauna akan. kan الرهن أو ذي إبراهيم النقعي والقبيلة في السلف an gane ko sannan kuma mun tattauna akan abin da ya shafi as-salaf wal qabila salaf ay wal salaf ko wato da tattauna akan kuma wato bashi fil qabil kai ma kai musaya da shi فقال إبراهيم يتقال لسان الأسود أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى annabi sallallahu ya siya min yahudiyan ta'aman ya ci abinci a wajen wani bai yahudi ila ajal zai ba su nan da wani lokaci wa rahana dir'a ya ba su diginar wato wato shirket na yaki babu rahan silah babu da ke magana akan zaka iya ba da dinginar makami ma to ya abinci shi ne makamin na gaskiya ko sai ka miƙa wancan a a baka abinci da rigimar ciki قال سعد بن عبد الله قال سعد قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف وانيني zai rama mun abin da ka'ab bin ashir bai kowa sai so da shi fa inna qad aada Allah wa rasula ya fitar da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam qala muhammad bin bin maslama ana sai muhammad dan maslama yace ni ne fa tawo sai zo masa fa qala ce an nusilifana an tusilifana muna so ka ba mu rance wasan auwas ɗaya a fizi ɗaya ko a fizi biyu faƙar ci ir hannu ne bisa ku haji ku ba ni jingina mata yanku ɓan suka ce kai ba narhanu narhanu ka nisa ana kai wato duniya ne iskan mata <laughs> a shi wani cikin su duba yau aka fara wanda ce kai ba na, hannuka nisa'ana wa ta ajimalin arab ya zama baka jigiran mata yamma halin kai ne mafi kyan larabawa da ake faɗa far farhanu ne abu na akutu kuma da ‘ya’yan ku. wanda ce kai ba nan hannu abu na ana ya za ka baka mu jigina fa yi sabu a duk wanda ya ɗauki ɗaya bayan jigina sai a zage shi fa yuqalu zai ce ruhina biwaskin an wasu kai da za a daga cewa ya bayar da jingina ne an ba shi kafizi ɗaya ko kafizi biyu haza arun alaina wannan aibi ne gare mu walakin na narhanukal wato narhanukal ama za mu baka jinginan mashi ko takobi su bayan ce ya ne a shila makami ko mashi ko wa adahu an ya yau an gane ko sai masa alƙawar cewa zai dawo ya kawo masa faƙatalu sai kashe shi ثم أتوا النبي صلى الله ba a kabaru, an gane ku? wani abin da suke masa kenan wato aka zuwa an garra alharbin kudu'a a? to zo mu je ka karba zo mu je mu je ka karba mu je sai karba abin da yana da sai kashe shi su to nabi sai suka ba suka zo da annabi suka ci fa akbaru suka ba shi labari cewa ga shi ba abin da suke babu rahan babu da yake magana akan jingina ko arrahan ko kace almarhun abinda duk ka karba na jingina ko aka baka na jingina markubun zaka hau in dabba ce mahalubin zaka tafe ta an gane ba ni motar ka sai in baka kaza sai ka dinga wa mota in kuma ya lalata zai an gane domin duk wanda aka yi jingina da shi duk wanda kai jingina da shi asali babu yadda tsakanin ka da shi so da kake lasta mu'taman anda kai ba abin amincewa abin amincewa bane a wajen sa so da kake duk abin da ya lalace da wa'ati wa ta'aqqal da zai lalace sai ka biya shi eh وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها أما بخسن إذا أو دبّة wacce ta bata yin gwargwadon abincin da take ci wato hulabu bi qadri anafiha a tabe ta gwargwadon abin da take ci warahanu mislu haka zalika shi ma rahan wato jingina shi ma mislu irin wannan ne ma'ana ba za ka ta kai ta amfani kai ta amfani da shi kuma ba za ka kula da lafiyarsa ba in mota ce kai za ka dinga zuma mai kar ya kama mai da mai a cike ya zo ya ɗauke ta ya ce to amma ba shi ka zuma mai ban ce ka kawo ba amma mai sai ka zuma mu ko ba ka ba ba a hawa mota sama da abin da aka san aka zuba mata in kai zuba man dubu biyu za ka ɗau hanyar abuja ina ganin za a abuja sai ka sa wajen man dubu ɗari dukkan mota kan baka wasa sai dai ne aika sauko ba wata hulab ana rike dabba da aka tatse nonon ta gwargwadon abin da ka san ka bata wata alaf abincin dabba ta ƙaice an gane ko? to wani sabu ne wa'imin ƙasar sa zakariya an amin an abin rai ta rabi allahu an an nabi sanar an hukka ne ko ya ƙasar jina cewa ranu yurkabu bai na faƙaci abin da gina za a hau shi bai na faƙaci kuma za a ce da shi Kai za ka hau kuma za ka ce da shi wa yi shirabu na bunin darri za a sha nonon dabba wacce aka ba da jingina ta idan kana marhunan idan ya zama jingina aka bayar da ita amma tare da ita ma za a ciyar da ita قال سامي محمد بن مقاتل قال خبرنا عبد الله قال خبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب yurkabu a hau dabbar da aka bayar da jinginarta mai nafakaci kuma a ciyar da ita an mota ce a zuwa mata mai in ta lalace a gyara idan ka kana marhunan in ta zama cewa jingina aka ba da ita wani banu darri a darri wato asali shi ne an tsaɗe kenan wato nonon dabba da aka ba da jingina sai ita ma shirabu a sha ta bi nafakaci kuma a ciyar da ita idan ka kana marhunan in ta zama abin jingina ce wa alal ladhi yarkabu ya wajaba ga wanda yake hawanta an gane ko wa yashrabu kuma da wanda yake shan inda wato wato mai dabba ce kenan an nafaka wata tana wuyanta kenan ma ta lalace shi zai biya babu rahani inda da hud wa gairihim babu da ke magana a cewa shi banga tashi jingina ana yi da yahudawa ana yi da musulmi ba ne kuma daman faɗa cewa babu mu'amala babu ne mai faɗi ba ce sai wani ba wani Wanzu zo sana'a duk wanda wanda ya ce za a yi da shi ko da shi ake yi Kuna ka zo irin wannan gabar daga faɗa cewa halin da muke ci daga cin abin da ya sa sano'in mu su kwace mana ba mu da amana sannan yaran ba su da haƙuri ba su da juriya ba su ɗaya su iya abu su ƙware sannan kuma ga baki ɗaya sai zama cewa kan ba su da halarci in ka ɗauko ɗan ƙabila ka ɗauko ɗan bahaushe muka wasa ba ɗan ƙabilan nan ɗan ƙabilan nan da kake gani wata wata rana sai ya mai gujera ka wallahi sai ya samu ɗaukakar ɗan bahaushe ba zai abin nan ba ana suwa takwas ɗan bahaushe ba zai tashi fitowa ba sai ƙarfe goma sha ɗaya sai da kai da kowa ya riga shi zuwa kasuwa kuma yanzu kana magana yana matsawa yana cin magani wayan ce masa ina ka tsaya ranar saba ce ganin ta aka idan aka kwana biyu zai ce kai ka dinga tara wani ɓato kuɗi kawai ka dinga tara wani ƙato kuɗi ka ji ba wai sai yana tara ƙato kuɗi kawai mutum ka dinga tara masa kuɗi ha kawai ba Bidu ya tsaye kawai ya ce wai kana tara ƙato kuɗi duk abin da zai zama cewa ga yaran maka yanzu ka je sabon gari ka gani ka je sabon gari wallahi ana buɗewa karfe takwas yaran ƙabilu in Allah da ƙarfe bakwai yana wajen kuma aka zo ka kalli waya hannu ta kalli waya yaranmu waya su karama waya yaranmu har shi sai ke cewa mai gida wannan waya ta ka ta tsufa ja irin ta ka samu kaga da irin ta ka samu kuma wancan dan kabila shi ka kula mu ne masu shadda masu anko masu amma ka kula shi tun da ya zo 'yan kayan ta kala biyu kuma abinda ake yana in ya zo gurin ko rufi bai dame shi aikin da ya kawo shi kawai yake kuma in yazo ya zauna a gurin da ba shi astaghfirullah ko sallah baya yi in yazo ya zauna diddin sai lokaci <laughs> abdi dinar in yazo ya zauna wallahi ba zai tashi ba in yazo ya zauna wallahi ba zai tashi ba sai lokacin tashi amma mu yace ya tafi ya kubar ya gudu to kaji ba abin da yake faruwa da Eh? Eh. wato lokacin ganin bari ya fara kuku ne kaga ga mutane na asabar gari muna tare da su bulala za ka zo ka gani a shago kamar ta dukan doki ce ah ima wannan na mai nan ce a yaro ne wa ba a jibin insani shi ah, makaranta ce ta ce ah sana'a ya ta makaranta haka da ce ba ce ce idan aka turo shi makaranta ba na ake kawo shi ba in ba na tsin makaranta za ta yi in suka zo ubangidan ya zo ka ga yarin yadda yake nutsuwa wallahi yadda zai nutsuwa gaban abin da ogansa ga tara hankali ga abin da fara su duba wannan abin da nake faɗa mana wallahi ya kamata kowa da yake da yaro ya ja kunnan ba rasa aikin ya kai ba har yanzu muna da damu muke kewa to amma yanzu fiye da rabin waɗanda suke iya buɗe wa yara sana'a ko su jiki fiye da rabin su yanzu sun ci ya tsafin su marina kowa ya karaya in ka haɗa mutane masu wannan abu din da ka samu mutum goma sai ka samu tara daga cikin suna kuka sai ka samu to annabi sallam da yazo babu mu'amala ka ga yazo wajen bai hude ta babu musulmi masu kayan sana'a ne yanzu ku faɗin mu'amala mu'amala da kowa ake yi ba ruwanka da shi an cinsa ko cinsa, ko yahudancinsa ko tsagi ko majusancinsa ko ta ƙasa yake ƙawafin sa ba ruwanka waye zai ko a yi a yi a yi da yi da waye da a yi da shi kawai wani shi da magana gaskiya amma wani ce sai ɗan ƙanin wa baba ta ai ƙanina ne ma ne na tuwa riga shi ya kashe kuɗin a ka gaya masa wannan kuɗin an zo su aka fi so duk da aka zo mu'amala mu'amala aka fi so fiye da kowa a cikin wannan mu'amala. Allah da manzon ne kawai suka fi wannan mu'amalar amma ni kaina mu'amalar ta fi ka ji ko ta fi tafi ta fi ka ta fi ƴaƴan gidana so kawo kenan ba don mu'amalar ba ba za mu taru a nan ba mu'amalar ce tara wanda ya je a yi da shi wanda ba zai kowa ya kama gabansa Wani magana gaskiya kenan na ga ana cewa maka ai wannan bai hude ne ko me za su faɗa ko ba ɗauki za su gaya masu gaya ma yana fitowa wani ya bada Ina kiyar shi babu rahan babu da ke magana a kan jingina inda yahud kai ma da allah ke wallahi malin yaro a wata shida an sa masa kuɗi an bude masa shago miliyan uku ya lalata kuɗi yaro an zo an sa shi a gida mai gidan nasa ya sa shi a gida ya ba shi ya sa shi kan dukiya wajen miliyan goma ya na cutarsa ba yake gani uban gidan yanayi. yaro an zo an sa shi akan sana'a a wata uku kayan miliyan talatin ya cinye naira miliyan goma sha uku mutum zai na mun bugu a gida kawai ne zai ce yi mun kofa na ce arzuwa da lafiya ta ce da allah malam mutum tukun canza wa'azin nan na ce wani wa'azi aka yi sai ce yaro ne na kai shi kasuwar sabon gari ina ganin yaro abin tausayi na ɗauke shi na sa shi kan dukiya ya kayan naira miliyan talatin ya ce malin wallahi yau a wata uku ya cinye miliyan goma sha uku ya ce jiyan nan na je na samu jami'an tsaro na ta sasa a gaba ya ce wallahi sun matsa shi daga jiya da safe zuwa yanzu da magariba sun kwato naira miliyan biyar da aka je matarsa ma wayan naira dubu ɗari shida ya sai mata shi kuma ya bude akawun biyar ya ziga shi nan yana cewa wani kasu bai mata ɓarfi wannan wato wannan abin nam ya kamata a sa'a ya haka kuma babu wani abu da yake ƙoƙarin cutar da yaran yanzu kaga waya waya waya ɗin nan sun ma jini tunanin abu a ko iphone 11 iphone 12 iphone waye ita ake rikewa ai ma waya kaza waya kaza data data wasu abubuwa na banza da wace kuma yanzu wallahi ina gaya maka kai da kake buɗe mutane gurin sana'a ka sani ba mai neman ma kuɗi in ka kwanta wallahi ranar da ka taso wallahi ka ta ka faɗi ba ka tashi ba yin riga sun riga sun ɓata tsarin gaba an ɓata tsarin kuma abin haushi abin damuwa har waɗanda ake ganin ba za su iya wannan cutar ba har waɗanda za ka ikifi samun da to ka ce wannan to ayyar kaza kaza kaza malam babu shirin kenan saboda abin yana neman ya zama mana jiki ba haƙuri ɓada san kusai ba ƙasa san jaririn an na'amar su an ibrahim an al'aswad an an sitar rabi allahu ainihin ƙasa take cewa ishtara rasulullah sallam min yahudiyin ba aman adam ya yi abinci a wajen ba yahudi ba musulmi aka ce ba wara hana hudir ya ba su dinginar rigar sa ta yaki kaga wannan باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونعوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه باب اللي كيف كان أقول إذن أقسام الراهن والمرتهن mai ba da da wanda ake bawa sai suka yi saɓani falbayyana tu almuddai to wanda ya da'awar cewa ni ba haka abin yake ba sai kawo hujja wanda aka yi ikirarin a kasu sai rantsuwa in bai abin nan ba mai ake nufi da wannan saɓanin misali ya baka na mota lafiya kalau da zai karɓa sai ya samu ba a gabatar ba ko aka canja batir ba nan ba sai ce wannan batir din ni ba na bane an gane sai ce a ni da shi ka kawo mu ko ina su baya ta yata ko ina wani abu makamacin wannan so kenan kawo hujjar cewa haka ka bani sai ce ai ba ni kaɗai ba akwai yaron ka wani hama ya ce wannan batir ɗan na AG Abdullahi ne ko na waye. na ce in eh, ga ma shi da su ko wannan kaza din na kaza ne ko wannan kaza har ma kai kaza akai kaza sai ka hujja ko wannan kaza kaza ne ko ba kaza ba in ya ce a'a in wannan ya fuskara sai ce kai kai rantsuwa cewa ka da baka Da mai asali ta harkar rahan ba yadda ba magana aminta ba ajiya ba ce ba aro ba ne نعم قال سان ابن عيا قال سنافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه yake cewa annabi sallam ya yi hukunci cewa rantsuwa tana tabbata ga wanda ake ikirarin abu a kansa A gane ko shi da rantsuwa ce bai yadda ba قال ساقتبا بن سعيد قال ساجرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين duk wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa ya sahiku biha malan dan ya tantance wata dukiya da wannan rantsuwa huwa fi ya fadir yana makareci a ciki laqi Allah to zai gamu da Allah wa alaihi gababan yana mai fici da shi wanzan Allah tasdiqa zalika sai Allah ya tukar da gaskata haka bi adillahi wa imanihim salma qalila azabin alim ila azabin alim ثم إن العشعة بن قيس خرج إلينا يتسألنا في العشعة بن قيس يبتو وجهه فقالت شيء ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ما أبو عبد الرحمن يقيا مكني قالت فحدثناه قال فقالت الصدقة قالت يا فدا قال في والله أنزلت والله أكيد أن تقد وأن آير كانت بيني وبين رجل خصومة رجمة تتزمو تكانينا دون متن من في بئر أكريجيا fakta sabna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tafi ƙara wajen annabi sallallahu fa qala rasulullahi sallallahu ta annabi sallallahu ce shahidaka kai kawo shaidarka aw yaminuhu in baka da shi kawo shi shi shi rantsuwa wanda sai ce innahu idan ya arif ya annabi Allah wannan rantsewa zai ya tafi da haƙƙi na wala yubali ba ruwansa ka a bashi rantsi fa qala rasulullahi sallallahu ta annabi sallallahu ce man halafa ala yamin to duk wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa ya sa'iku bi amalan dan ya cancanci wani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 ruim.